su ta karbe shi yawa za ta kuma masa jagoranci domin su je ga kujeru su na alfarma za ka riga aka yi ta da biyu mata baki ɗaya mata ba ga jin wani wala yawa gwamna na daga muku hannu gwamna yana jinjina muku gwamna na nuna jin daɗinsa gwamna na nuna farin cikinsa gwamna na nuna na tare da ku kuma cikin yardar ubangiji in kuka sake kada masa guda zai ci gaba da kasancewa tare da ku tare da kowace kasance da sunan Allah za mu fara. Haka ne. Na musa aka

Thank you.

to wannan kuma sai ku kowa ne ke samu wuri kowa ya je samu wuri yawa a rufe matar gwamnati ya ta zo a yi idan gwamnati ya zo a yi idan matar gwamnati ya zo a yi da national anthem Distinguished Senator Bala Abdulkadir Muhammad, CON Kauran Bauchi, Jagaban Katago. Ya Excellency, uwar gidan mai girma gwamnan Bauchi, mamanmu, uwa maba da mama, sarauniyar Bauchi ta farko, Hajiya Aisha Bala Muhammad. Ya Excellency, mukaddashin gwamnan jihar bauchi distinguished sanata, baba taylor mutanen katagun wakilin ayyukan bauchi mai girma kakakin majalisar dokoki ta jihar bauchi right honorable abubakar wahid suleiman baka da ningi mai girma kwamandan yaki shugaban jam'iyyar pdp na jihar bauchi hamza koshe akuyam santuwa ken akuyam mai girma mukaddashin gagatin majalisar dokoki ta jihar bauchi honorable bellami ahmed kawule mai girma director general na 2023 campaign directorate honorable Farouk mustapha masu girma kamishinoni da masu ba da shawarwari wa mai girma gana matan kamishinoni da suke tare da mu a wannan wuri matan shugabannin ƙananan hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki ta jam'iyyar pdp baki daya na tsaya bisa kan dukkan matakan gaisuwa mai girma gwamna kafin ka iso mun riga har mun yi addu'a domin fara ci gaba da gudanar da abin da ya hada mu a wannan wuri yayin da aka samu jinkiri na jirgi ita uwar gidan Dan takarar shugaban ƙasar najeriya ƙarƙashin jam'iyyar pdp ba ta samu daman isowa a kan lokaci ba bisa adalci irin naka bisa adalci irin na mamanmu uwar gidanka bisa adalci na ita bakuwa ta musamman tamu suka ce a bara gabatar da dukkan abin da ke akwai zuwa lokacin da ta cin mana sai mu bera a daidai gaban da muke a yau mai girma gamna ko gidan mai girma gamnan jihar bauchi ta shirya kaddamar da yakin neman zaɓe na sashen mata na jam'iyyar pdp ta jihar bauchi tare da ba da tallafi wa mata mata mata ɗaiɗaiɗai da suka zarce dubu uku kyauta a wannan jihar a cikin irin jerin tallafi da mama za ta bayar a idanunka a idan uwar gidan shugaban ƙasar najeriya sha allahu ya haɗa da masu ƙananan sana'o'i wanda suka zarce dubu guda ya haɗa da motoci wanda za a ba da su kyauta ya haɗa da kudi kudi wanda za a bayar wa mata sama da dubu biyu kyauta a yau cikin yardar ubangiji yana gama gama sauran manyan baki jama'a maza da mata with permission zan yi amfani da wannan dama domin gayyaci shugaban mata na jam'iyyar pdp hajiya hamsa adamu domin ta zo ga wannan dandamali ta gabatar da jawabi irin ta maraba wa baƙi da suka amsa gayyata suka zo sun domin su rufe baya a kowane gidan lekin na gama dangane da wannan aiki. Mutaba wa shugaban mata na jam'iyyar PDP na jihar Bauchi Hafsa da Damu yayin da take tawowa ga an sakowa. PDP! Ah, mata kuna nan kwa? PDP!

Thank you. mu zaɓi jam'iyyar pdp a jihar bauchi haka ne mata eh. Zamu isa ba za mu zaɓi mai girman gwamnan jihar Bauchi da ya fara linka zai zai rufa mana gaba ɗaya domin haka mata idan kuna so mai girma gwamnan jihar Bauchi ya zo ya ci gaba da abubuwa na alheri idan kuna son mamanmu ta ci gaba da abubuwa na alheri kamar yadda aka neme mu muka zo har nan to gaskiya mu za bauchi da tin hakuri duk inda aka dama a yi nan a yi nan duk muna tare ubangiji allah ya bamu nasara allah ya dafa mana allah ya mun gode shugaban mata na jam'iyyar pdp na jihar bauchi hafsa adamu da wannan jawabi ya mai girma gamna sauran manyan baki jama'a maza da mata muna amfani da wannan dama domin mu jinjina wa uwar gidan kakakin majalisar dokoki ta jihar bauchi wadda ita ma tana tare da mu a wannan wuri tare da uwar gidan ronin mate na shi mai girma gwamna uwar gidan rabar awwal muhammad jatau da uwar gidan deputy speaker da uwar gidan director general na kaura 2023 da uwar gidan ssd da uwar gidan shugaban jam'iyyar pdp wanda duk suna tare da mu a wannan wuri a daidai wannan gaba za mu yi amfani da wannan dama domin mu kira mai jawabi na gaba na bari halima halima zan yi kira mana a daidai wannan lokaci za mu gayyaci babban limamin tunan salmanin masjid wato malam ɗauka aiki ba da za mu yi Kadima. Kadima. Kadima. Kadima. kaɗan mun ɗan abin yi tafiya na yi ko ga man ɗan na sani na sani ko ba albashi ba wani dan wani abu kan abin ya wuce samu hakuwa a wannan guri kuka samu hakuwa a wannan guri domin shaida wata alheri <laughs> domin shaida Abuja. Sabi wuya. Ana samun biyu kuma da ba za mu rai wanda yake jikin dukkan ɗan adam har ma da rai wanda yake jikin dabba idan ka zama mai tausayi ka tausaya don ka ji ɗan adam ko ka ji kan wata dabba Allah maka da kusa ya mutum da girmama shi za ka kai haƙuri. wannan haƙuwa abin da ya sa da shi ne da girma gwamna da uwar gidansa a kan irin wannan ayyuka na alheri wanda Allah ta'ala ya sa an saba an kuma yi daya an yi biyu an lissafi ni da kaina akwai wanda na je Allah shi ne shaida daban-daban wanda aka yi domin tausayawa al'umma mata da maza da marayu wanda a kan da aka yi da ni Allah shi ne shaida saboda haka muna fatan alheri da ainihin wato shi mai girma gwamnati Allah ta'ala ya azurta shi da son irin wannan ayyuka da alheri sannan muna fatan alheri da ita uwar gidan gwamna da Allah ya azurta ta da irin wannan zuciya na alheri ta yi sa'ar miji kuma wanda ke taimakonta da dama mata wajen wannan ayyuka da alheri ɗan uwa mata yana da kyau mace idan tana so ta gane ta waye sai ta koma zuwa ga mata waɗanda aka yi na baya yadda za ta ji karfin ta gane cewa mace ba a barinta a baya ba ta zama a baya ba ta komawa baya idan kana so ka gane wannan sai ka fahimci Allah madaukakin sarki da kansa ya girmama darajar mata a cikin alkur'ani mai girma duk wata siffa ta gari da Allah yake ba wa maza sanda Allah ya ba wa mata lokaci ba zai bari a yi jawabi da yawa ba saboda ganin yadda abu da zo amma idan ka dubi alkur'ani za ka ga inda Allah madaukakin zarki zai ce innal muslimina sai Allah ya ce wa muslimat da Allah ya yi shiru ne ce innal muslimina da maza da matan da sun shiga amma saboda kimar Allah ya nuna mana ya mace ba a barinta a baya sai Allah ya dinga definition innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har zuwa ƙarshe saboda girman maza a cikin littafin Allah wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan kadai ba yan uwa mata idan kun koma zuwa ga tarihin halittar mu annabi adam alaihi salatu wa salam bai zauna a cikin gidan aljanna shi kadai ba san da ya zauna da wa me sunanta ban ji ba na na hawa su ne farkon halittar ɗan adam kuma darajanta ya kai allah maɗaukakin sarki ya sa su a cikin gidan aljanna suka zauna tare to idan ka dawo zuwa ga wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam inda za ka gane idan mai tausayi ya tausaya wa mace ya girmama ce ba ta daraja wallahi ya raya al'umma na ya raya abin da yake kai kai addinin kansa idan kai sa'ar mata ta gari addinin namiji ya fi karfi ya fi daraja ya fi kwaliti idan namiji ya rashin sa'ar mata sai ta karya shi ta wargaza shi to daga cikin abin da za ku koma ku koma zuwa ga gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi waɗansu manyan mata a gidan manzon allah mace ta daraja ta farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ta masa jari a wajen ya mace baya kaɗan albarkarsa ake nema duk mata da aka taimaka mata da wani tallafi idan namiji ne sai ya je ya shi amma idan ya mace ne tana da kan gado za ta tallafa wa kanta da wannan tallafin har ta zo a cikin tallafin nan kaga tana ware wani abu tana dan ajewa saboda ta yi mai ta amfanar da 'ya'yanta saboda haka ina ta da uwar gidan gwamna irin wannan aikin alheri da ake yi na tallafa wa mata da abin da Allah ya taimaki al'umma ita kuma idan an tanade ta ma'ana mace al'ummu madarasatun a adatta sha'awar sha'ban tayyiban awa wato ita uwa mace idan an girma mata wato makaranta ce wacce idan an tanade ta an ba ta daraja an ba ta kulawa to za ta samu daraja na kima wajen rayu al'umma da wannan nake godiya ga Allah tabaraka ta'ala da wannan kuma nake dada haskawa mata matan bauchi ku gane cewa wallahi Allah shine shaida alherin da wannan gwamnati ta yi mana a wajen al'ummar bauchi alherin da ta mana alherin da ta taimaka ta dukkan bangarorin rayuwa da musamman abin da mu muke jagoranci na addini wallahi allah shine shaida yana ɗaya daga cikin abin da allah maɗaukakin sarki ya sanya mana ƙauna da ƙaunar wannan gwamnati cikin ayyukan alheri da ta yi wanda lokaci ba zai bayar ba masallatai ne makarantu ne taimakon al'amura da alkur'ani ina tuna wata rana da muka je wani gida wanda an gyara gidan an sa masa gado an sa masa katifa an sa masa kaza har abinci aka ce mu je mu shaida uwar gidan gwamnan jihar bauchi ita ta sayi gidan ita ta sayi kujeru ita ta sayi katifa ita ta sayi abinci kuma ta ce a ɗauka a sallamar da shi a bawa marayu domin su zauna wannan gida a cikin garin bauchi yake wannan idonsa ko kunnensa ba ya jin alheri to shine ba ya so ji irin wannan abubuwa amma ni shaida ne na ga wannan gida na shaida saboda marayu shi ko maraya ka taimake shi ka tallafa masa ba a nan ne ba wallahi har a lahira maraya yana maka amfani maraya yana cetonka manzo Allah ma ya ba da labari akwai waɗansu mutanen da za su zo an tabbabe su an ɗaure su za a yi da su sai a kan hanya sai su gamu da wani maraya marayu sun rike shi sai marayu da sai su tsaya a gaban su su ce ku dakata yaya an ce za mu kai ne ce ku dakata a nema masa to a wajen ubangiji na saboda haka sai suka tafi suka tsaya sai Allah mu daga gance me yake faruwa suka ce ya ubangiji ga abu da Allah ya ce sai Allah ta'ala ya ce ka ku sake shi ya tafi zuwa ga gidan allah saboda haka tausayi da rangwame da taimakawa marayu wannan aiki ne na alheri da karshe ina ji hankalin matan bauchi kada a nura ku mata kada a nura ku kada a kiɗi da ku wannan alheri da gwamnati na jihar bauchi na wannan karkashin gwamnan jihar bauchi mara nasawa mu taimaki kawunan mu mu tiya shi da fatan allah ta'ala allah ya dawo mana da shi a wannan shekarar zaɓe da za allah maɗaukakin sarki muna roƙonka kai ne mai ba da mulki kai kake wucewa gaba allah ka dawo mana da shi akan wannan kujera ta gwamnatin jihar bauchi alherin ne ya shuka na allah ka ba shi daɗin ilimin ci gaba Allah madaukakin sarki ya zama da jihar Bauchi lafiya Allah ka zama da Najeriya lafiya ubangiji wannan zaɓe da za a yi Allah ka tausaya mana Allah ka sa a yi lami lafiya wannan duk ya kulle sharri ko makirci ko fitina a dunkule ko a boye Allah ka tona mara asiri Allah kar ka bar ci nasara Allah ka ba jihar Bauchi zaman lafiya da albarka Allah ta'ala ya samu zama an yi wannan taro an gama cikin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allahu akbar madalla mun gode chief imam mata kun kuma kamar yadda shugaban mata ta pdp ta jihar bauchi ta ce an riga an yi gini an kai linta saura rubi don haka mu yi ruwan kuriku ga mai girma gwamna domin ya rufa mu ci gaba da more roman demokradiyya aka ce idan kuna so ku ga ci gaba na al'umma ku dubi mata da matasa a wannan karni kuwa na san gwamnan jihar bauchi ya yi mun gani mama ta yi mun gani wannan lokaci ne kawai muke ganin da mai gida gwamna zai fita zai bayar